يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اعلموا أن نعم الله تبارك وتعالى على عباده كثيرة وآلاؤه لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تبطوها إن الله لغفور رحيم يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يخبر الله تعالى عز وجل يخبر الله عز وجل عن عجز العباد عن تعداد نعم الله تبارك وتعالى فضلا عن القيام بشكرها كما قال بلف ابن حبيب رحمه الله تبارك وتعالى إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم الله أكثر من أن يعطيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين نعم هناك نعمة لا يستطيع فرد أو أسرة أو بلد أو أمة تعيش بدونها ولا يسر قرار عند فقدها إنها النعمة التي يبحث عنها الكبير المسلم وغير المسلم الصغير والكبير الغني والفقير هي نعمة لا يوجد أعظم ولا أدل منها وهي وهي نعمة الأمن والأمان هذه النعمة امتن الله تبارك وتعالى بها على قريش حين أعرضوا عن دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يتبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وذكرهم الله تبارك وتعالى بأهوال الذين فقدوها من حولهم فقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ثم جعلها تبارك وتعالى لعظمها داعيا لهم إلى الإيمان فقالوا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وكذلك وكذلك امتن الله تبارك وتعالى وكذلك امتن الله تبارك وتعالى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم به وذكرهم بها فقال واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخلطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون أيها الإخوة المصلون اعلموا أن هادة الإنسان للأمن والإطمئنان كهادته إلى الطعام والشراب والعافية للأبدان ولهذا جاء الأمن في القرآن مقرونا بالطعام الذي لا حياة للإنسان ولا بقاء له بدونه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذا أما الأمر البلاد أمن الناس على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأمن الناس على أموالهم وأعراضهم وفي رهاب الأمن وظله تعم الطمانينة والسعادة قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سره معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بهضى فيها أخرجه البخاري في العدم والترمذي في سنن وحسنه الألباني أيها الإخوة المستمعون إذا اختل الأمن تبدل الهان ولم يمنع أحد براحة البال ويلهق الناس الفرق في عباداتهم فتهدر المساجد ويملأ المسلم من من عظهار شعائر دينه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسلمين وكذلك إذا سلبت نعمة الأمن فشى الجهل وشاع الظلم وإذا هل الخوف أذيق المجتمع لباس الفقر والجوع فذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون أيها الإخوة المسلمون لقد أنعم الله على كثير من الأمم بنعمة الأمن لكنهم لما كفروا بنعمة الله وأعرضوا عن شرع الله عاقبهم الله تبارك وتعالى فبدل أمنهم خوفا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رجدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون اعلموا أيها الإخوة أن دوام النعم وشكرها مقترنان فكفر النعمة يعرضها للزوال فالظلوم مزيلة للنعم وبها تهل النقم قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنأمها على قوم حتى يبينوا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وقال تعالى لقد كان للسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمس وأكل وشيء من سجن قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجاهد إلا الكفور أيها الإخوة أيها الإخوة الأعزاء هناك وسائل التي تحفظ بها الأمن والأمان في البلاد منها المحافظة على تثبيت على تثبيت الحدود الشرعية ومنها البعد عن الذنوب والمعاصي ومنها أن نتذكر نعمة الأمن دائما ونشكر الله عليها ومنها تعرف الناس بالله تبارك وتعالى وتخويفهم من عقابه وضبحه ومنها الحرص على تعليم المسلمين أمور دينهم قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد ومنها المحافظة على أقول المسلمين من كل ما يفسدها أيها الإخوة الأفاضل اعلموا أنه مما ينبغي أن يعلم أنه لا أمان بلا إيمان فمن حقق الإيمان ظافر بالأمن وبقدر ما يتحقق من الإيمان يتحقق مثله من من الأمن ومن استكمل شعب الإيمان وخساله استكمل صور الأمن وأشكاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بارك الله لي ولكم في هذه الكتاب الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa hudu a wannan mako ta fara da kiran yan uwa na a cikin imani da musulunci da cewa lalle yan uwa ku sani cewa ni'ima ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala ga bayinka ni'imomi ne da suke da yawa baiwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga al'umma wannan baiwa ba mai iya kirga ta ba ko mai iya kididdige ta dama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce wa in ka ta'uddu Allah la tusuha da za ka kirga ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala da ba za ka yi kididdige so balle ka sani za ka san iya wanda za ka sani amma da yawa ma daga cikin ni'imomin ba lalle bane ka iya sani saboda me saboda inna Allah la ghafurur rahim lalle Allah ta'ala bai gafara ne lalle Allah ta'ala bai rahama ne wata ayar yace innal insana la zalumun kafar dan adam ne yawan zalunci ne mai yawan mutunci ne game da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa da ni'ima amma da dan adam da kalli ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa da zai gane babu wanda ya cancanta ya bauta wa sai Allah wa ta'ala ba wanda ya kamata ya ji tsoro sai Allah tabaraka wa ta'ala amma dan adam da ya kasance zalumin jahula ya yan uwa alimam imam ibn kathir dan ya bayyana mana ma'anar wannan aya sai yake cewa Allah ta baraka wa ta'ala yana ba da labari game da wa ɗan adam akan gidige nismomin Allah ta baraka wa ta'ala dan ya ce in ta'uddu ni'matallahi su tusuha mana Allah ya gajiyar da ɗan adam sai da ɗan adam ba zai iya gidige nismomin Allah gaba ɗayan su ba balle kuma ya iya tsayuwa ma da wa Allah akan nismomin da Allah ɗauki sarki ya yi masa sai dai ya iya abin da zai yi amma ni'imomin Allah kamar yadda ba su da iyaka to kuma godewa waɗannan ni'imomin ga bawa lalle bawa ba zai iya wannan ba kamar yadda san ibn habib yake cewa hakkin Allah tabaraka wa ta'ala yana da nauyin da ba zai yi bayi kai da wannan hakkin ba ɗari bisa ɗari mana duk abin da kake yi bai kai ɗari bisa ɗari na godiya ga ni'imar Allah ba bai kai kuma dari bisa ɗari na bayar da hakkin Allah tabaraka wa ta'ala ba dole sai an samu wani kawai yadda ke ganin ka kai yadda ke ganin kayi yadda ke ganin cewa kai a kan hanya kake to wannan bai kai cikar abin da ya zanto cewa za ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da shi ba ya yan kuwa haka niman Allah ji tsar cewa nimomin Allah suna da yawa sai da bayi ba za ka yi jirgin su ba sai dai abin da ke ceton bayi suna wahar gari suna masu duba ga Allah suna yin yammaci suna masu duba ga Allah su bayi kullum a cikin duba su suna tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki domin ya yafe musu abin da suka gaza domin Allah madaukakin sarki ya yafe musu gurin da ba kaiwa ba wannan shi ne kadai yake ceton bayi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya yi uwa akwai ni'ima da za a ga dukkan wani dan adam dukkan wani iyali dukkan wani gari dukkan wata jama'a ba za ki ji daɗin rayuwa babu wannan ni'imar ba sannan babu wani abu da zai tabbata idan babu wannan ni'imar wannan ni'imar za ga da yawa daga cikin mutane suna neman sa musulmi ko ba musulmi ba ya karami ko babba mawadaci ko talaka suna buƙatar wannan ni'ima wannan ni'ima ita ce mafi girman ni'ima wato ni'ima ce da suke da girma ni'ima ce da suke da wato kima ita ce ni'imar zaman lafiya ni'imar amurki da ni'imar zaman lafiya a ce al'umma tana zaune lafiya wannan ba karamar ni'ima ba ce wannan ni'imar da ita ne Allah madaukin sarki goron shawa-goron shawa? lokacin da suka kawo da kai daga wato shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukin sarki ya ba su labarin ni'imar zaman lafiya da ya ba su da kuma irin yadda suke samun abin kirki kuma Allah da kansa yake rizqan min ladunna walakinna aktharuhum la ya alamu? wannan ni'ima da yake ne Allah madaukin sarki ya tunatar da su a sansanin su akwai wanda suke cikin tashin hankali misali yanzu mutanen kano a sansanin su akwai garuruwan da suke cikin tashin hankali ba su kwanciyar hankali amma kun kuna zaune lafiya to idan har kalli wannan ba wanda ya tabbatar ma da wannan cewa sai Allah tabaraka wa ta'ala ashe shine kadai ya cancanci ka gode masa shine kadai ya cancanci ka gode zaman tabaraka wa ta'ala ya yi kuwa, da wannan zaman lafiya da shi Allah ya kirawo wato quraishawa da su bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala fal ya'budu rabb hadha al-bayt su bauta ubangijin wannan daki sai Allah ya ce allazi at'amakum min ju'in wa amanakum min khawf shi ya ciyar da su lokacin da suke cikin yunwa shi ya amintar da su a lokacin da suke cikin tsoro a ce ubangijin da ya kawo ma zaman lafiya da kwanciyar hankali shi ne ubangijin da za ka bauta kawo a ta sa hafai ai Allah ya gaya mana sun fita yan kaɗan a yan kaɗan sun kin ya ba su wato ya ba su nasara da aminci a daidai lokacin da suke jin tsoron kar a karkashe su Allah ya tattaro su ya mai da sunata ya taimaka musu ya azurta su da abubuwan da za su rayu da shi Allah ya ji nan wannan da ku a lokacin da kuke ɗan kaɗan ba ku da kuɗi ba ku da ƙarfi Allah madauki sarki ba ku wannan ya ba ku kwanciyar hankali lalle Allah madauki sarki ya yi ma kima da daraja ya yi wa bukatar ɗan adam zuwa ga zaman lafiya bukatar ta da ta abinci da kuma abin sha da lafiyar da ke cikin ka duk lokacin da ka rasa abinci kana cikin tashin hankali duk lokacin da ka rasa abin sha kana cikin tashin hankali duk lokacin da ba ka baka da lafiya kana cikin tashin hankali shi ta za a ga cikin alqur'ani Allah ya kawo zaman lafiya tare da maganar ya kuma cin abinci فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا إخوة idan zaman lafiya فيها يسك جريد to za a ga mutane sun samu mutane sun samu aminci a addini sun samu aminci a rayuwarsu sun samu aminci a hankali wannan zaman lafiya ne ke bayar da wannan kai ka samu amincin addini kai addini ka yadda kake ai mun taba shaidawa a baya lokacin da zaka ga masallaci kana kantar lokacin da za ka ba da nutsuwa ta yin a cikin jama'a yadda Allah ya umarce ka sannan a karancin ka baka da in ka fita gida baka tunanin cewa zaka dawo da duk inda kake zuwa karayu masallaci ko makaranta kasuwa ko gurin hutawa ba inda ba a zuwa cikin mutane a daidai wannan wurin amma an samu zaman lafiya za a ga mutum yana yin addinin sa a kwanciyar hankali ya samu zaman lafiya a karantar hankalin kama ya zama yana da zaman lafiya mutane za su samu zaman lafiya a cikin dukiyoyi za su samu zaman lafiya a cikin mutuncin ya yan uwa a cikin farfajiyar aminci da inuwar aminci ake samun nutsuwa da jin daɗi shi ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ne duk wanda ya a gari a cikin wato yana mai aminci a cikin gidansa cikin iyalinsa yana da lafiya a gangar jikinsa yana da abin da zai kula da rayuwarsa a wannan ranar wannan kamar an ba shi duniya ne da sansanin da baki daya domin ga aminci ga lafiya ga abin da za ka ci a wannan rana wannan hadisi imamu bukhari ya da shi a cikin gadon musulmi da kuma imamu turmiri a cikin turmiri albani ya hadisi ya ya kuwa idan kuna cikin zaman lafiya rashin zaman lafiya na zuwa za ga al'amura sun canja za ga al'amura sun canja ba wanda za a ga yana jin daɗi mutane za su koma cikin rudu za su zama cikin tsoro hatta a wajajen ibadarsu kai an lokacin idan zaman lafiya aka rasa shi mutane suna tsaurin cewa masallacin saboda tsoron kar a zo cikin masallaci ne kuma in ta'addar zuwa su masu addani mutane suna tsaurin cewa abubuwa da yawa suna tsaurin cewa garuruwansu suna kawai cewa kasuwanninsu suna kawai cewa wato hatta gurin ibadun wannan ba abin da ke jawo wannan sai rashin sai ce wato sai sai rashin zaman lafiya kai hatta wani alama na addini kama ma baka saka bayyanar da shi ba saboda yanayin da ake cikin rashin zaman lafiya shi ta Allah ba mu labari na annan Musa da jama'a shi sai ce fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qawli ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum ma'ana ba su imani da annabi Musa ba face akan suna sun yi wannan imani ne suna masu tsoro na al'ummar suna masu tsoron shi kansa fir'auna dan kai ya yazo ya azaba su musu azaba ya ne kuma Allah ya ce inna fir'auna la'alatin ab fir'auna da ma ya girman kai a bayan kasa wa innahu la min al-musrifin kuma lalle kina daga cikin masu barna wani gurin ma Allah yake innahu kana ajiyan min al-musrifin duk wani mai barna fir'auna yana saman sa inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a يستبرئ طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستهزئ نساءهم إنه كان من المسلمين يا أخوة إذا أكرت نعمة الإيمان آه نعمة جمال لافية يجاهد في ذي أكرت يوم الله أدوء علينا كراتين da zai kashi ishi na coronavirus yadda ya zai addala makarantu tun daga jami'a har secondary har primary babu har makaranta allo har islamiyya duka babu to haka man aka rasa zaman lafiya abin da zai faru kenan ya zan cewa babu gudun da za a je a yi karatu na addini ko na zamani in al'umma ta zama ba ta yin karatun addini ba ta karatun boko to wannan al'umma tana zama jahilar al'umma ta rasa inda za ta sannan daga nan jahilci zai yawa domin bai san halal ba bai san haram ba bai san daidai ba bai san ba daidai ba sai zalunci ke ke sun al'umma sannan idan tsoro idan ya su cewa tsoro rashin zaman lafiya ya samu mutane rashin zaman lafiya yana jawo kalansu domin sai an samu kwanciyar hankali za a yi kasuwanci sai an samu kwanciyar hankali za a yi sana'a yanzu ya kalla duk wanda yake karantarwa a fara da ba ne bane a ce cikin da aka fara abin corona zuwa yau an ba shi albashi bai dawo shi da rashin zaman lafiya da ba shi ta corona kila da yana aikin ta ana ba shi albashi wani za a ga tun da aka shiga lockdown bai kara zuwa yayi sana'arsa ba bai kara ba aka zama rashin zaman lafiya idan yi haka ne zaman da al'umma ba da ba kai aiki ba da ma kai sana'a ba da ma kai ka nemi kuɗi sai al'umma ta shiga cikin kuyuwa da tashin hankali da talauci da rashin Allah ta'ala ya sani ya shi kuwa mu sani cewa Allah madaukin sarki ya yi ni'ima a kan da yawa daga cikin al'ummomi amma abin da ya jawo wannan al'ummar ta samu matsala shi ne kafin jema ma ta tabaraka wa ta'ala al-fudayl ibn iyad yake cewa babu abin da ke saurin kawar da ni'imar Allah irin saba ma Allah ko rashin gode wa Allah idan Allah madauki sarki ma baiwa abin da ya kamata da kaddara shi Allah ne ya so ka samu wannan baiwar ya Allah bai so da ba samu ba ashe wanda ya ma ni'ima da wannan baiwa shi ya kamata ka gode ba Allah ya ba mu zaman lafiya sai mu gode masa mu ta mata Allah ya ba mu abu mutum ya sai mu gode masa shi ta ga ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kimar da darajar da aburin Allah tabaraka wa ta'ala amma da Allah mu dauke kai kuma yake ya yafe mata in yayi zunubi da an yafe in zai yi a ma an yafe قال سيجاجد لله حتى فتنا كبرى matar ta aisha radiyallahu anha ta ce ya ma'aikin Allah kai da Allah ya gafarta ma abin da kai da wanda zaka yi a gaba kana nufin li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kai ce ya aisha to afala akunu abdan shakura aisha ban zama bawa mai yawan nuna godiya ta ga Allah ba da Allah ya ce in nayi a da ya yace in zan yi a gaba ma ya yace to ni kuma sai in jage da bauta ta tabaraka wa ta'ala amma wani ya ji shi a cikin hikima daga nan sai girman kai dauka ya isa kalla inda insana da yabba an ra'ahu salla sai ga yadda ganin cewa kamar isa ya inna ma ujitu ala ilmin indi maimakon ya koma zuwa ga Allah ya kasance da kan zuwa ga Allah ya ringa bauta tawa Allah ya abin da Allah madaukin sarki yake so sai kuma ya dauki ta hanya ta daban shi ta Allah ba mu labarin mutane a cikin suratul nahl yace wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna Allah ya buga misalin wata al'umma wata alƙarya ta kasance aminatan mutmainna tana cikin aminci sannan kuma ga nutsuwa mana ga zaman lafiya kuma abinci na samun ko ina ya ci hari ko haraga dan min kulli maka abinci ba matsala bane abin sha ba matsala bane ga zaman lafiya amma gaba Allah ce fa kaffarat bi ni'millah sai wannan al'umma ta butulce wa Allah ta kafirce wa Allah ta jibin dokar Allah ta gode wa Allah ta wa Allah butulci daga nan fa adaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasnaun sai Allah mu dauki sarki dan ɗanɗana mu tufafi na yunwa tufafi na talauci da na rashin zaman lafiya Allah ya ce bima kanu yasnaun ai sababi ma kanu yasnaun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na cewa ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala ashe yana da cikin abin da ke saurin tafiyar da ni'ima shine ne saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kuwa mu sani cewa dawwaman ni'ima da kuma godewa Allah a hadisi in Allah ya ma ni'ima ka gode shi sa ce take tafi da ringa barin bayi ina gode wa Allah To min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu شاكرين da sai ba za ka ce suna gode ma ba shi ta Allah da kai ke cewa kalilun min ibadihi shukr to abin da ke dogon mata nikmar Allah shi ne godiyar Allah da biyayya ga Allah da haka kafin cewa Allah akan ni'ima yana bujirar da wannan ni'imar ya zanto cewa ta gushi domin saba ma Allah yana kawar da ni'ima saba ma Allah yana janyo bala'i ya sauka al'umma wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا يا إخوة mu sani cewa in ka ga ni'ima ta kawo daga wurin mutane to safan su ne da saba ma Allah ya jawo wannan ni'imar ko ta ko ta zaman lafiya ko ma ta wata irin rayuwa dan Allah ce dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja Allah bai kasance yana canja wata ni'ima da yawa bayi ba har sai sun sun canja da kai inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ita za ka tabi'awa awa an ba labarin suna da gonar dama da hagu in sun ne ba abin ko ne ya zo amma sai kauce daga hanyar Allah da Allah ya an da zai ruwa a cikin ba da magarya suka zama su ne abincin da za ka rage kuma Allah ya ce na kuma ba kafar. mun yi mutu wannan ne saboda mutunce mana wa hal nujazi ko wa hal nujaza illa al ba wanda nake irin wannan sakamakon galibin mu a hannunsa mu san kwabe ta sai wanda zan na mutum cewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ɗari. ya yi uwa mu sani cewa akwai wata hanyoyi da yin da za a bi da an samu zaman lafiya kaɗan daga cikin shi ne ya zanto cewa an kiyaye wajen ɗabbaka hajji da Allah maɗauki sarki ya sa in za a yi hajjin sata wanda ya an gunjile wani hannu la'alla cikin kuma zai ta sai na sata wani idan ya gane in ya kisa wani shi ma hukuntarsa shi ne kisa to zai zanci cewa wato zai zama cewa ya kamile shi ya kashe wani ba shi ta Allah ce wala kun fil ta hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun ma'ana da za a yi aiki da dokokin Allah hatta yanayin da muke cikin ka ji cewa a kashe an kashe mutum 60 a zamfara an kashe 70 a dubu an kashe tamanin ba a tabbatar da hujud ne na shari'a da mutane sun kammai hannun su da irin wannan abubuwa sai eh, wallahi ina tabbatar muku cewa da ma za su amfani da dokokin da suka yarda da su wanda ba na Allah ba duk wanda ya yi aimata wallahi da yanzu an samu zaman lafiya abin da ke shugabannin mahadarin da suke ciki shi da tsiron zuwa da Allah a kan za su kare dokokin ƙasa kuma su dokokin ƙasar abin da suka ga dama to da Allah cewa ta kuma da dokokin kasa kowa dai ya sani constitution na Najeriya ya yi bayani a section 1 cewa duk wani mutum yana karkashin constitution hatta shugaban kasa ma'ana na section ya yi bayanin sovereignty na constitution kuma a cikin constitution section 33 yake ya ba kowa right to life kowa ya rayu ba wanda zai taba ba rayuwa me yasa sai bari ana zuwa kauyuka ana harbe mutane suna da sojoji suna da yan sanda suna da ake suna da police suna da duwani security da suke bukata amma sun kiti da ya sa ba za ba suna da ubangin gida ne da suka hana su ko kuma a su yan ta'addar sun fi karfi kuma abin da zai kayan ba da hankali shi ne ɗan ta'addar da iya samun bindiga ɗaya ko sabon ko sama da ita amma wanda zai kare kansa shi zai da damar ya mallaki ko da adda kabo wannan a fakaice zaki abin da ake nufi shine ku zauna abu a kashe to abin da shugabanni ya kamata sani wallahi Allah zai tambaye su a ranar da la yanfa malun wala ban a ranar da ba wani tafinta ba wani lauya ba wani wanda zai zo ce bari ya kare ka ba wani wanda zai zo ce nan za a yi rumin wannan kesi ne beyond any reasonable doubt wannan dama kesin tintin an yi rumin da beyond reasonable doubt domin Allah ya sani mala'iku sun rubuta kuma za a zo a tume kai ma a ranar ba kai kai mutu ba kuma ni ina ganin cewa da jin kunya da kaskanci a ranar alkiyama wallahi gwanda jin kunya da kaskanci a gidan duniya domin amana ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku sai an tambaye ku za a tambaye shugaban kasa za a tambayi duk wani security wanda yake da hannu wajen yayi wani abu da zai zo a kare al'umma dole za a tambaye shi za a tambayi gwamnoni dole sai an tambaye su ya aka kuma ana shafi ba kuma constitution din na a section 45 ya yi bayanin cewa duk wanda ya taba public deputy public morality right of others shi ma a taba nata mana in ka kashe a kashe ka in ka za mutane ta an da ka kai kai in ka ringa har kan mai uwa da waje kuma a kan gaba da aka kashe amma abu ya ke ta baya saboda talaka ake kashewa nan zai bari su tsoron Allah Allah zai kare su a ranar da zai zo tafiye abu na biyu mu kiyaye mu daina zunubai domin zunubai suna jawo bala'i zunuban da muke aikatawa na iya jawo irin wa'annan yan ta'addar zo su daga kashe biyu. suna harbin wanda suka ga dama amma an kun koma ga Allah Allah yana da maganin kowace irin matsala ba abin da zai gagar Allah kuma in yi mun koma Allah da gince mun yi riko da dokokin Allah da gaske to Allah madauki sarki baya karya alƙawari Allah madauki sarki zai mana abin da yake zai mana dan ya ce wala badlannahum min ba'di khawfihim amna zai canja mana daga halin tsoron da muke ciki ya canja mana zuwa ya canja shi zuwa ga aminci amma ya abudunani la yuqimuna fi shay'a saboda kawo Allah kada ku hada Allah da wani abun ne tare da abu na gaba kullum mu ga cika ni'imar zaman lafiya duk mutum da yake cika ni'imar zaman lafiya ba zai zama ɗaya daga cikin ajal waɗanda za su zo su da haifar da rashin zaman lafiya a cikin al'umma ba abu na gaba mu ringa sanar da mutane Allah tabaraka wa ta'ala sannan mu ringa ranar da mutane daga hukumar Allah da kamun Allah tabaraka wa ta'ala abu na gaba mu zan cewa muna kwaɗayi wajen sanar da wato koyar da mutane ilimin addini ibn al-qayyim idan dahil idan ilimi ya bayyana a gani ko a cikin al'umma za a ga wannan al'umma babu sharri da yawa amma idan ilimi ya ɓuya, mutane suka zama jahilai to za a ga sharri da fasadi a bayan kasa da haka lallai mu rinka kokari muna koyan addini muna zuwa gurin malamai suna gaya mana Allah suna gaya mana hanyar da za mu bi da aljanna suna gaya mana hanyar da zai zanto cewa mun barta dan ya zanto cewa mun rabota a gurin Allah tabaraka wa ta'ala yan uwa sannan mu kiyaye hankulan mutane ya da cikin hatsarin da muke ciyar shi ne hatsarin da muke cikin shi ne harkar kwaya harkar kwaya matina lafiya sun faɗa in mutum yana shan kwaya har ki taɓa kwakwalwarsa ba lalle bane ya dawo ne ko bai za a masa sannan in mutum yana cikin rashin irin wannan hankalin zai iya yin duk abin da ya ga dama sun sa shari'ar musulunci yana da cikin manufofinka kiyaye hankulan mutane wannan harkar ta kwaya mu yaƙe ta a unguwanninmu mu yaƙe ta a garuruwanmu kuma mu yaƙe ta amma abin mamaki sai ka ga mutum kuna haɗa kawo da shi kuna juna sallama da shi kana ganin shi abin duniya amma wannan mutuncin nasu ko bai hana shi zai kawo kwaya ya ba wa ɗayan musulmi lalata wani irin sallama mutum ne wani irin imani me za ka samu a duniya an arziki kai na hannun Allah in ka ji tsoron Allah Allah mawadaci ne da zai bunka ta arziki ka ba sai ka buka hanyar saba ba Allah lalle mu kiyaye hankulan ƴaƴanmu iya daga cikin abin da duk wannan sha da duk wani barna masu barna mafi yawan su abin da ke amfani da shi shine kai sun sha kwaya na gana hira da wani yake kwaya ake ba su an sun sha wannan kwaya cikin hankalin sai kauce komai za su yi da haka idan suka zo sai da fara harbi na kan mikuwa da wani ya kamata wannan harkar kwaya a dace ta ko zuwa ya ce benefitin daga ita bai kamata a kyale ta ba sannan su kuma duk tsoron Allah Allah bara ko ta'ala zai kama su akan munin sana'ar da ke da kuma lalata al'umma da suke yi Allah mu dauki ta siya kan kowa abin da yake kuma inna rabbaka la bil ta ya iya da cikin abin da ya kamata mu sani babu wato zaman lafiya ba babu imani duk wanda ya kula da imani za a ga ya samu zaman lafiya imani ke tabbatar da zaman lafiya gwargwadon yadda jama'a suka kula da imani da aiki da abin da imani ke hukuntawa gwargwadon yadda za su samu zaman lafiya tsakanin duk wanda ya kokari ya cika rassa na imani da hanyoyi na imani to lalle wannan zai ciku da samun aminci da kuma kwanciyar hankali da haka Allah ya ce alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin wadanda suka yi imani da aka ce fa ayyul fariqain haqqu bil amri in kuntum ta'lamun su a cikin aminci ne kun san tsakanin kafirai da mutum da mutum da da ta kuɗa imanin su da shirka ba ulaika lahumul amru wa hum muhtadun wadannan su ne suka yi aminci kuma shi da Allah ya kiyaye mu shi اللهم اجعل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واحنا عودة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلمه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلمه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء بدل آخرتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قم لله Thank you.